idan sun ce ahdath jam'i ne na hadas abinda suke nufi da hadas shine duk abin da zai fito ta daya daga cikin kafofi guda biyu ko ta gaba ko ta baya kamar bawali kamar bayan gida kamar rihi kamar maziyi da sauran al'amurra makamantansu to wannan kowanne daga cikin su ana kiran shi da suna hadas fitowarsa kuma yana warware alwala to kuma sai asbab asbab su kai tsaye ba warware alwala suke ba amma samuwar su na iya haifar da warware alwala kamar barci idan mutum ya barci zai iya murihi ba tare da ya sani ba to kaga alwala ta warware kenan kamar kuma shafar mace wannan ma kuma zai iya haifar da warware alwala domin idan mutum ya shafi mace da sha'awa mazi zai iya fita daga jikinsa fitowar mazi kuma warware alwala da sauran dangogin al'amura da malamai ke magana a kai to waɗannan al'amurra in ma su zama ahadath in ma su zanto asbab ba haka kawai za mu ce kaza na warware alwala ba sai in akwai dalili daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa cikin al'amuran waɗansu malamai sun yi ittifaki cewa kaza na warware alwala to duk inda aka yi ittifaki ya zama dole kawai mu yarda ba wani cewa waɗansu al'amuran kuma malamai sun yi sabani wasu su ce kaza yana warwarewa waɗansu su ce kaza baya warwarewa to idan suka yi sabani sai mu lura da dalilin kowa mu ga dalilin waye fa karfi an gane ku? to haka sai ya fara koro hadisai a cikin babin yace an ana ibn Malik radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una akhrajahu Abu وصححه الدارقطني وأصله في مسلم عن أنس بن مالك an karɓo wannan hadisi daga Anas dan Maliku sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma khadimin Annabi wanda yake yaron gidansa ne shekara tara ko goma Anas dan Malik yace nayi ina hidima ga Annabi amma bai taba cewa ba dan me kai kaza ko dan me baka kaza ba shekara goma yaron gidanka ko mai ba fulawa ruwa ko mai wanke-wanke ko direban mota bai taɓa cewa me yasa kai kaza ko dan me baka yi kaza ba saboda tsabagen hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka har ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam قال انس بن malik يتي كان اصحاب رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم صحابان النبي صلى الله عليه tabbata da rihi sun kasance ala ahdihi a zamanin annabi lokacin annabi da dare kafin ya bar duniya yantaziruna al-isha'a sun kasance suna jiran sallar isha'i a masallaci annabi bai fito ba sai ta jira hatta takhsika ru'usuhum har kawunan su su rinka rangwadawa dama ko hagu shine takhsika ru'usuhum yani hatta tamila ru'usuhum har kawunan su su rinka karkata dama ko su karkata hagu saboda me saboda Sun thumma salluna sannan sai su tashi su yi sallah wala yatawaddahuna ba tare da sun yi alwala ba yanzu wannan bai ke nuna wa kenan yanzu ne ba walwale alwala domin takfiqa rusuhum har kawunan su zai gingida haka ya dama in ya gaji kuma ya sake juyawa hagu kuma da an zo an ce kar ka mata salatu kar ka su tashi kuma su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba kuma wannan ya faru a zamanin annabi wannan hadisi imamu abu dawud ne ya ruwaito shi da imamu dara wa asluhu fi muslim asalin hadisin yana cikin sahih muslim dan haka hadisi ne dai inganta. to amma malamai sun yi sabani dangane da hukuncin wato barci wajen walwale alwala maganan farko maganan malaman da suke cewa barci kowane iri ne yana walwale alwala kaɗan ne mai yawa ne yana walwale alwala kun ji maganan farko kenan magana ta biyu waɗanda suka ce barci kowane iri ne baya warware alwala ko mai yawa ne ko kaɗan ne baya warware alwala magana ta uku malaman da suka ce idan barci ya yi yawa ya yi nauyi zai warware alwala idan barci ya zanto kaɗan ko baya da nauyi ba zai warware alwala ba kuna fahimta da kyau maganganun guda nawa kenan guda uku malaman da suke cewa barci kaɗan baya warware alwala sai barci mai yawa daga cikin madogararsu wannan hadisin suka ce barcin nan da sahabban annabi suka yi barci ne dan kadan wanda ke ansa sunan gengebe dan haka baya warware alwala da haka idan suka tashi sai kawai su yi ba tare sun yi alwala ba sai su sallah kun fahimta da kyau malaman da suke cewa barci kowane iri ne baya warware alwala su ma madogarar su wannan hadisin suka ce ai wannan ba gingidi bane ba duk lokacin da mutum ya rausaya kansa dama ko ya rausaya hagu tafiya ta yi tafiya kenan suka ce kuma a cikin wata riwayan hadisin daga wannan hadisin akwai wata riwayansa cewa aka yi har farkar da su ake kai ku tashi mai sallah sannan su tashi a yi wannan gingidi ne ko da ne farkar da su ake a ce kai bayan Allah ku tashi mai sallah ga riwaya daga cikin riwayoyin an gane ku yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una junubahum fayanamuna yace dora haka karin su suke akan kasa su yi barci fa minhum man yatawadda'u wa minhum man la yatawadda daga cikin su akwai wanda in ya tashi sai ya alwala kafin ya salla daga cikin su akwai wanda idan ya tashi ba zai yi alwala ba a wata riwaya ta hadisin mai ruwaya yake cewa wala qad aitu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi hakika na ga sahabban annabi sallallahu da wasallam tabbata gare shi yuqazuna lis salati ana tashin su ana farkar da su a ce kai ku tashi ayi sallah suna ta bacci a masallaci yace hatta anni la asma'u li ahadihim qatita yace ni har ina jin mun sharin ɗayan su ma yana bacci thumma yusalluna wa la yatawadda'una sannan su tashi sallah ba tare da sun sake alwala ba yanzu masu waɗannan hadisan suna ganin barci kowane iri ne baya warware alwala ma'ana in za ka yi sal in za ka kwanta barci da dare sai ka kwanta da alwala ka yi barcinka da asuba in ka farka sai ka tafi na masallaci masu wannan riwaya ke an gane ko amma masu cewa barci kowane iri ne yana warware alwala suna da hadisu hadisin ina jin zai zo nan gaba wanda yake cewa al'ainu wika'u sahi idza namat al'ainu istatlaqa al-wika'u annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ainu wika'u sahi wato anything ido shine madaurin duburan dan adam lokacin da kake farke to duburanka na daure kenan ba abin da zai fito sai in kaga dama idza namat al'ainu idan ko barci ya dauki ido ba istatlaqal wika'u sai wannan madaurin ya kunce to idan madaurin ya kunce me zai faru sai wani abu ya fito kenan yanzu wannan hadisi me yake wa da zaran an yi barci alwala ta daga ta da hadisin jiya da muka karanta na Safwan ibn Asal wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama ga matafiyi yi shafa a kan huffi har tsawon kwana uku dare da yini ko mazaunin gida kuma har tsawon yini daya da dare daya ce zai ta shafa akan huffinsa ce ba zai cire hussun sautinsa ba illa min janabatin sai fa in janaba ta sai ce walakin min bawlin aw gha'itin aw ya ce amma dan mutum ya yi bawli ko dan mutum ya yi bayan gida ko dan mutum ya yi barci me ba zai warware hukun sabon kenan sai dai safa kan to sai ya nuna barci kenan yana me yana warware idan ka hada da wannan hadisi na la'ainu ka usai yanzu kun ga waɗannan maganganun guda uku an fahimta ku ko waɗanne kuma ga su to a irin wannan hali wanda za mu linjari kenan cikin maganganu guda uku malaman farko ga hadisin su shine hadisin anas suka ce barcin kaɗan ne da haka bai warware a ba malamai na biyu da suka ce barci ba wa yawar wala su ma dai hadisin anas ta wadan sun rawayoyin ka gashi shara ana farkar da mutane kuma su sallar su malamai na kuma ga maganar su hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne za a rinja cikin maganganu guda uku wacce ce tafi karfi kenan na'am saboda hadisai biyu sun hadu kai illa hadisi biyu ne sun faɗa karfi <laughs> to na karfe wani haƙi wannan ne za mu rinjayar a kai kenan duk ingantattu ne waɗanta tamfar rana lokacin azahar ba abin da ya dame su hadisai na abin abinda malamai suke cewa waɗanda suke suka tafi abinda suka ce hadisin da ke nuna barci na warware alwala wato wato fata wanda ke nuna barci kowane iri na warware alwala ita tafi karfi suka ce domin me wannan magana ce daga bakin annabi cewa barci yana me yana warware alwala waɗanda suke cewa barci ba warware alwala ko suka ce ba da maganar annabi suka yi ba aikin sahabbai ne ba haka bane ba a nan abinda aka ce sahabbai sun kasance suna yin barci sai su tashi su yi sallah ba tare da sun yi ba an ce annabi ne ce su haka aikin su ne ijtihadin su ne wancan ko maganan annabi idan annabi ya ce kuma aka ce sabai sun aikata maganar wa za a dinga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta aka ce wannan ijtihadin sahabbai ne wala Allah in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da me lada daya baka cewa sallar su buki mutun da ijtihadi suka yi wannan ko magana ce daga bakin annabi garau dan haka ita zaka yi ina fata mun fahimta da haka zance mafi inganci shine barci yana warware alwala sawa'un barcin nan yana da tsawo ko ba ya da tsawo sawa'un barcin nan yana da nauyi ko ba ya da nauyi matukar sunansa barci to alwala ta warware mun gama da wannan ku wa an aisha radiyallahu anha qalat جاءت فاطمة بنت أبي أبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله inni imra'atun ustahabu fala athur afa ad'u as-salata qala la إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وعن عائشة رضي الله عنها أنكر حديثي دقى أمنا عائشة التي قالت دا qalat tace ja'at fatimatu bintu abi ubay tace fatima yar gidan abi ubay ta zo ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wurin annabi tsira da mun tabbata gare shi fa qalat sai tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni imra'atun ustahabu ni mace ce wadda jini ke zuba daga jikina ustahabu wato jinin da ke zubowa wanda ya wuce na al'ada shine ake kira damul istihabati kun fahimta da kyau fala atuhuru ba na tsarkaka ko cikin jini na fitowa jikina to kuma ya zan yi in sallah kenan ya zan yi in ba dan ibada a ba ada usalata shin zan daina yin sallah ne kwata kwata har sai lokacin da jini daina fitowa qala la sai annabi ce a a inna ma zalika irqun wannan jinin da ke fito miki irqun ai yana fitowa ne daga wata jijiya ba daga cikin mahaifa ba akwai wata jijiya kasan mahaifa daga jikinta ne yake fitowa ba cikin mahaifa ba jinin al'ada ko daga cikin mahaifa yake wanda yake fitowa daga cikin mahaifa na al'ada shine ke hana sallah shi ke hana tawafi shi ke hana azumi shi ke hana mace mijinta ya kusance ta amma wanda ya fito daga wannan jijiyar ta wajen mahaifa wannan jini ne na rashin lafiya baya hana sallah baya hana azumi baya hana mijin mace inna ma zalika irqun wannan daga jikin wata jijiya yake da ke kasa da mahaifa walai laysa bi haizin ba haila bane ba kun gane da kyau sai annabi zai bata ma'auni idan mace tana jini a koyaushe baya tsayawa to kila zai zo ya takuɗe da jinin al'ada sai ta kasa gane wanne ne na al'adan wanne ne kuma na yau da gobe na istihaba yaya za ta yi sai annabi ce fa iza aqbalat aizatu idan kwanakin al'adan ki sun fuskanto ai kowace mace ta san a wata kwana nawa take kuma ta san galibi in tana yi ne a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata ta san wannan to abin da ke nufi idan kwanakin da kika saba yin jinin al'ada suka fuskanto suka zo fada'i salata to sun ki daina sallah wa iza adbarat in kika kirga kwanakin da suke al'ada kuma sun riga sun wuce faksili an kiddama to sai ki wanke jininki ki yi wanka sun masalli ki ci gaba da sallah ko da wannan jinin bai tsaya ba mukaddara mace ta riga ta saba dukkan wata a da can al'adanta kwana bakwai ne kuma tana yi a farkon wata in ba biyu ga wata ko uku ga wata take farawa to sai cuta ta jinin istihaba ta sabe ta shine jini na zuwa koyaushe ta kasa gane wanne ne na al'ada wanne ne kuma na istihaba kun fahimta da kyau a nan yadda za ta yi da zaran biyu ga wata ta yi to wannan jinin da ya zo daga rannan sai ta ɗauka na haila da haka ba za ta yi sallah ba har zuwa kwanaki shidan da ta saba yi har zuwa kwanaki bakwai da kwanaki bakwai sun wuce jini bai tsaya ba shikenan sai ta yi wanka na daukewar jinin al'ada sai ta ci gaba da sallah wannan wanda ya ci gaba da zuwa istihada ne ba zai hana sallah ba duk wata sai kasance ta haka har yi zuwa lokacin da za ta warku daga wannan larura ta ina fatan kun fahimta to wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai ce faksili anki dama thumma salli sai ki sallah to menene alakar wannan hadisin da babin nawaqidul wudu'i me ya hada shi da babin nawaqidul wudu'i riwaya ta gaba za ta fayyace sai sai walil bukhari thumma tawadda'i li kulli salatin a riwayan bukhari sai annabi sai da ita sannan ki rinka yin alwala ga kowace sallah ina fatan kun fahimta kenan jinin istihaba duk da baya hana sallah amma yana mai yana warware alwala alu idan mace ta yi sallar azhar yanzu da alwalarta ko da tana da tabbas din ba ta yi wani abu ba cikin ababen da ke warware alwala la'asar ta zo to kuma dole sai ta sake alwala matukar tana da jinin istihaba an fahimta ku. magariba ta zo haka sai ta sake alwala matukar jinin istihaba ko da tana da tabbas ba sai ba wali ba ba sai dangin ababen da ke warware alwala ba dan ka'idar jinin istihaba yanqudul wudu'a an ga an fahimta ko yana warware alwala kenan kenan yana cikin nawaqidul wudu ina fatan kun fahimta wa ashara muslimun ila annahu hazafaha amdan wannan riwaya ta tawadda ili kulli salatin imamu muslim ya yi ishara cikin littafin sa yana nuna kamar ya shafe ta bai kawo ta ba cikin littafin sa da gangan ba wai dan bai santa ba amma dai bukhari ya tabbatar da ita kuma riwaya ce ingantacciya yanzu dai a nan gurin abin da za mu fahimta jinin istihaba yana warware alwa me kace malam to alaikum hmm. za ta yi sarki ba don ta zo za ta yi sarki wa alaikum salam kan karin kwana uku jini bai tsaya ba abinda muka saba karantawa cikin littattafan mu na fiqh malikiya na kusa na gida na kurkusa da muke karantawa shine idan mace ta saba tana kwana bakwai sai wata ya zo sai aka kwana bakwai jini bai tsaya ba sai ta yi sai ta kara kwana uku da sharadi ko ba sharadi da sharadi malam tujawiz khamsata ashara yawman to wannan dadin kwana uku menene hujjarsa ko dalilinsa ta fuskar hadisi a da hakika babu wani nasi daga annabi da ya kara kwana uku nassin hadisin annabi na nuna kowace mace ta san al'adarta mai kwana bakwai ta sani mai tara ta sani mai goma ta sani ta saba shekara sama da shekara haka da zaran wannan kwana goma sun yi za ta yi wanka ne abinda duk ya karu baya karɓar hukuncin jinin mai jinin haira zai zama mai istihaba shine abin da wancan hadisin ke nuna ba maganan ƙara kwana uku kwaki dan ta ce in nimra tun فقالت الصلاة تجي إنما ذلك يركض وليس بهدف فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي أنك دما maganar kalin kwana uku ijtihadi ne na malamai suka ce ana yin haka ne dan yankan shakku dan ta samu tabbas ina fata an fahimta saboda haka ba dukkan malamai ne suka sallama kanta ba ijtihadi ne na malamai kan wannan matsala alaikum salam eh kwarai da gaske yau za ta yi sallah za ta yi dawafi duk abin da ke hana sallah shi ke hana dawafi abin da ke hana dawafi shi ke hana sallah wa alaikum salam eh to kamar me eh baya daukan jinin haila wato matsalan jinin haila babin ta zai zo nan gaba kila tsarin bayani zai zo a kanta da ku yi hakuri a kanta tunda muna cikin nawatar da wuzu ko amma matsala ce wadda take da sabani mai yawan gaske dalilin da yasa kuma ta sabani mai yawan gaske cikin matsalolin fikihu matsalan haila tana cikin matsalolin da ba take da fatara na hadisai to shi yasa sai ijtihadin malamai yayi yawa a ciki kiyasi yayi yawa a ciki to wajen kiyasin nan a iya dacewa da daidai a iya samun ko maganar malam wani ta fita malam wani ta to sai lokacin da muka zo kanta abinda duk ubangiji ta ala ya kaddara zan faɗa a lokacin ma faɗa amma yanzu kar mu tafi nesa muna magana akan mai mai istihaza istihaza da yana daga cikin abin da ke warware alwala shine ko to وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر فو حديثي دقى علي بن أبي طالب الله تكالي تأغريك قال إتي كنت رجلا مزاء ناكسا شيء متن من يوم فتد مزي شاء علي بن أبي طالب كرم تناني سيسا مزي فتد جتكينسا an gane ku yace fa amartul miqdada sai na umarci miqdad ibn al-aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa je ka tambaye mun annabi a wata ruwaya yace abin da yasa ni ina jin kunyar annabi in tambaye shi haka saboda siriki na ne ina auren yasa fafi dan haka sai ya umarci wani ya je ya tambaye shi fa sa'alahu sai miqdad ya tambaye annabi menene hukuncin mutumin da mazi ya fito masa yana da alwala ko alwalarsa ta warware fa sai annabi ce fihi alwudu in dai mazi ya fito sai an yi alwala yanzu wannan nafsi ne daga bakin annabi cewa mazi yana mai yana warware nafsi kenan daga bakin annabi sallallahu cewa mazi yana warware alwala muttafaqun alai wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim da sun rawaito shi wal lafzu lil bukhari wannan lafzi kuma na imam al-bukhari ne dan haka idan mazi ya fito maka arwalanka ta riga ta warware to inda malamai suka sabani suka ce to idan ya fito mutum zai wanke daidai wurin fitowarsa ne ko sai mutum ya wanke gabansa gaba daya wadan suka ce dole sai ya wanke gabansa gaba daya dan akwai hadisin da a iya fahimtar haka karkashin sa wadan suka ce wurin fitowar ka dai dan dai ka fita daga kokonto ka wanke gabanka gaba daya sannan ka zo kai alwala shine hukuncin mazi yayin da ya fito wa alaikum salam eh mazi na jasa ne da haka tuban da ya da ya taba sai an wanke shi kar ka kulla alaka da maganar tan baya maganar mani da tisa ne ko ba na tisa bane ba yau mani wannan bayanai sun nuna ba na tisa bane ba saboda hadisan da muka karanta tan baya amma mazi kuma hadisai sun nuna kuma najasa ne an fahimta ku shari'ar kenan ta wuce yadda mutum zai tsara sa da hankali sai abin da nufi ya sai yanzu dai wannan na nuna mana cewa fitar mazi yana warware alwala da haka duk wanda mazi ya fita daga jikinsa wajibi ne sai ya alwala to wajen lafazin mazi ko su ce almaziyu bi tasdidi zal ko su ce almaziyu dukkan su dai ma'anar su wa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda akhrajahu ahmad wa da'afahu al-bukhari wa Aisha aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ta kare ta a gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qabbala ba'd nisa'i tace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa Sun kharaja ila salah sannan ya fita ya tafi masallaci don yin sallah wa lam yatawadda ba tare da ya sake alwala ba wani hadisi me yake wa. shafar mace yana warware alwala ko baya suka ce ai yana nuna shafa baya warware alwala dan baya yiwa ka yi sumbata sai tare da shafa ba ga bane ba to amma kai sai dai hadisin da'ifi ne akhrajahu ahmad wa da'afahu al-bukhari imam ahmad ya rawaito shi amma imam al-bukhari ya za'ifantar da shi bisa ga cewa hadisi ne da'ifi to ya rage ita mas'alan shafa karan kanta shafar mace shin yana warware alwala ko baya warware alwala sai malamai suka yi sabani wa alaikum salam ya ruwaito shi amma bai magana cewa sahihi ne ko ba sahihi bane ba ruwaitowa kawai ne kuma baya cikin waɗanda suka shardanta cewa ba za su kawo hadisi sai sahihi ba da haka kawai ya tara hadisai ne musnad na imamu ahmad yana cikin mafiya yalwar da tafan hadisi wanda ya tara hadisai masu tsarin yawa dan kusan ya tara hadisan annabi kusan dubu arba'in wanda in ka hada ruwayan bukari da muslim gaba ɗaya ba kai wannan adadin ba littafi ne mai kima matuka su dai yana bukatar kuma tace wato hadisan da sauransu da haka malamai sun yi sabani dangane da mas'alan shafar mace shin yana walwale a ko baya ba. waɗanda suka ce baya walwarewa madogarar su wannan hadisin to amma wannan hadisi gashi kuma ya tabbata sahihi to ya rage waɗanda suka ce yana warwarewa su ko menene madogararsu madogararsu aya aya da suke kafa hujja da ita ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamassum an-nisaa falam tajiduu ma'an fatayammamu suka ce aula masu mun nisa Allah ce ko kuka shafi mata falam tajidu ma'an sai ku samu ruwa ba da za ku yi alwala to sai me fatayammamu sai ku yi taimama sai suka ce Allah ce shafa wato aula masu mun nisa kenan shafar mace yana walwale. wannan suka ce baya walwale ba wannan ayar dai ba ta nuna haka suka ce ai lamastum da aka ce a cikin wannan ayar abinda ake nufi da mulamasa na ita ce jima'i da ana magana ne ga wanda ya kusanci mace wanda ya kusanci mace kaga wanka ne a kan sama gaba ɗaya amma har kawai shafar mace kadai wannan baya warwariya ina faɗa an fahimta waɗansu kuma suka rarrabe suka ce idan mutum ya shafi mace da nufin jin daɗi da nufin sha'awa alwalarsa ta warware in ba da nufin sha'awa ba alwalarsa ba ta warware waɗansu suka ƙara da bayani idan mutum ya shafe ta ba da nufin jin daɗi ba ɗin amma da ya shafe ta kuma sai ya ji daɗin haka to kuma dai alwala ta warware amma a gaskiya fayyatattun bayanai idan ka duba dukkan littattafai da suke tattara dalilai kamar Nailul Awtar na Imam Shawkani kamar Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim kamar Mughni na Ibn Qudama idan ka duba Al-Majmu' Sharh Muhazzab na Imam an-Nawawi zaka samu dai duk maganganun da aka tsara na malamai magana mafi inganci wadda take da dalili karara shine maganar cewa shafa ba ta walwale alwa shafar mace ba ta warware alwala amma idan mutum ya shafi mace yi sha'awar da har manzi ya fito to yanzu alwala ta warware shi dan saboda ta fako dan saboda fitowar manzi saboda fitowar manzi an fahimta ku amma idan ba haka ba to shikenan alwala ba ta warware ba alwala tana nan dan mutum ya shafi mace alwala tana nan dan babu wani nasi daga annabi da ya fito karara ya nuna haka fasali akwai nasin da suka nuna annabi ya taɓa mace har yana cikin sallama an fahimta ku annabi na sallan dare na kiyamul laili sai kuma ga Aisha a gaban sa tana kwanci tana barci akan shimfadarta idan yayi ruku ya zo zai sujada sai dai inda zai daura goshin sa sai ji kafar Aisha sai tattara kafafunta sai ture gefe guda yayi sujadan sai gama Aisha ta ce idan ya miki ne kuma mai da kafa ta da take in ya zo raka ta gaba kuma sai ya sake yin wannan sai malamai suke yin dabara suka ce to ai wannan yana cikin sallah ne ba wai ya shafa bane da nufin jin dadi sai suka ce to wannan niyya din da kace da nufin jin dadi ina inda annabi ya karanta cikin hadisi babu inda aka karanta an fahimta ko har yanzu dai kuma suka ce al-aslu shine baka ma kana ala ma kana wannan ka'ida ce ta malaman fiqh al-aslu baka ma kana ala ma kana alif suka ce asali kowane irin abu a kyale shi a yadda yake ba ka ɗauke shi daga asalinsa zuwa ga wani sabon hukunci illa bi dalili yuji zalika sai kana da wani dalili wanda yake nuna haka asalin shafa halal ne to idan ka ce shafa na warware alwala ya zama bakon hukunci ne sabanin asalin da aka saba kai to baka kawo bakon hukunci sai kana da dalili in ba ka da dalili har kawai tunani ba za ka kawo ba hukunci ba an inda ko eh wannan ita ce kaida to alaman yadda wal ko fa alaman ankara duk wanda ya da'awar kaza na warware kaza sai a ce to me ka bi ka atu burhanakum in kuntum sadiqin wa hasu la dalil to fala kalam in ba dalili ko ba magana ke na ba komai dare haka yana cikin muslim eh. Eh. Eh. Hmm. hadisin da ɗanuwa uwa tambaya tambaya kai hadisin Abu zarar gafari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da mutum yake sallah ba sutura a gabansa abinda zai warware masa sallar sa abu ne guda uku alha'idu an gane ko wal himaru wal kalbul aswad yace idan mace liga ta wuce ta gabansa sallar ta warware idan jaki ya wuce ta gabansa sallar ta warware haka idan bakin kare ya wuce ta gabansa sallar ta warware sai abu zarra ya yake ma balul ahmar min al aswad yace me bambanci tsakanin ja da bakin kare ka ce bakin kare kawai idan ja ya wuce sallah tana nan sai annabi ce al kalbul aswad shaytanan ai shi bakin kare shaytan ne bai ta ko sai malamai suka ce eh? har yau bakin kare shedani abinda suke nufi da shedani ba wai shaytan wancan iblis ba a'a shedani ne a cikin karnuka ba akwai shaytanul insu ba akwai shayatin aljinni to ko akwai shayatin alkilaf ke shaydanun cikin karnuka su ne bakaken su ne shaydanun karnuka ko cikin karnuka da haka in sun wuce ta gawo mutum sallar salalafi to a wannan hadisi ka gana nuna idan mace baliga ta wuce ta ganka tana sallah ba su tara sallan ka ta lalace duk da cewa waɗansu malamai sukan yi tawilin wannan hadisi su ce abin da ake nufi ragowar lada ba wai sallan ta lalace ba amma ƙarar annabi ce ya katsa salatar rajuli idza لم يكن بين يديه مثل مؤخرة ar المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود wal في wal-kalb al ينكي وامت الصلاة ya kasau مغنى ne da yake yankewa mutum sallah da haka ba magana da sallah bari mu kammala wannan abin da ya kawo tukuna ko fahimci abin da hadisin annabi ya ce ko to abin da wannan malami ke tambaya sai ce to gashi ka karanto mana hadisin Aisha cewa annabi na kiyamul laili Aisha na gaban su tana barci matarsa ko idan ya zo yin sallah har sai ya dauke kafafunta ya ture sannan ya ci gaba da yin sallah din tana kwanta a gaban su tana sallah to yaya akai da wancan da ake cewa idan mace ta gifta ta gabanka sallah ta lalace da wannan kuma gashi annabi na sallah ga Aisha a gaban su kuma sallar su ta lalace ba shine abin da kike tambaya akai to shine suka ce hunaka farqun bayna thubuti wal istiyaz wancan ƙetarewa ne wannan ku tana wurin a kwance ba inda ta je tun da ta fara annabi ya fara sallah har ya ƙare da ta tashi ta wuce shi ma sallar ta walwale amma tana kwance a gaban sa kun fahimci wannan da kyau da haka wancan hadisin daban yana nan bai ci karo da wannan ba wannan kuma daban ina fata an fahimta ya rage kace me ake bukata wajen sutura ko menene kai sutura da shi ko katako kai sutura da shi abinda annabi sai a yi sutura da shi mafi karancin sa ya zanto abin da yake kamar matokari na sirrin rakumi kaga wani abu ne wanda kila tsawon sa kamar tsawon tafin hannunka ta fuskar tsawo in ka kafa shi a kasa zuwa abin da ya sama zaka iya sutura da shi in katako ne zaka iya sutura da shi ka fahimta kujera ce benci ne a gaban ka zaka iya sutura da shi ka rasa duk wannan wani abokin ka gane ka ce wani zauna a gabana ko sai a gabana da Allah kai mun in yi sallah duk ya halatta doki ne rakumi duk za ka yi sutura da su rago ne ka sashi a gaban ka ka daure ka yi sutura da shi ya halatta duk ya tabbata cikin hadisi in ka rasa komai sai ka daura hular ka a gaban ka ka yi sutura da shi duk ya halatta wa alaikum salam kaman me eh wannan hadisin bai tabbata ba hadisin cewa in ba komai a gaban ka kana tashi kai zane bai tabbata ba <laughs> wa alaikum assalam kuma sitira ya jama'a hukuncin ta wajibi ne galibi muna daukan mustahabi kamar yadda shi ne ya yi amma annabi umarni da ita umarnin su kuma ana daukan ta a wajibi kuma in za ka yi sallan nan ka sa sitira kar ka yi daune wuce ta gaban ka duk wanda zai wuce annabi ce kare shi in ya kara matsawa kai kuma sai ka kara matsawa wajen kariya din yace fa in aba fal tuqatilhu fa innahu ah, shaytan na shine waɗansu malamai suna cewa ka sa a dama ko ka sa a hagu wai dan saboda kar kai kama da masu bautar wani Allah kar wani wanda ba musulmi ya ganka ya dauka kana bauta a katako amma nassin hadisin annabi zaka sa shi a saitinka dan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da suturar shi gwargwadon zira'i uku tsakanin inda yake dora goshi kuma da sitarsa gwargwadon kadar mumarri shatin gwargwadon inda akuya za ta iya wucewa duk wanda ya tabbata cikin hadisi kuma idan ka sa sutura ko dabba baka yadda ta ketare maka sallar ka annabi na cikin sallah sai ga wata akuya ta zo tana son ta wuce tsakanin shi da bangon da ya sutura da gaban sa ta rugo a gurji kuma annabi ya gaba yana tahowa tana tahowa har sai da annabi ya hada kirjin shi da bango ta wuce ta bayan shi sannan ya dawo da daba da baya koma inda yake ci gaba da sallar sa kun fahimta da kyau sutura al'amarin ka ba wasa bane ba lalle ba a sakaci wa alaikum salam eh eh sai ka tafi nesa da shi sosai ka samu kamar zira'i goma gurgudan yadda ya maka mafi kyau a irin wannan hali ka nemo sutura ka sa masa ka wuce ko ka tsaya ya gama sallah da annabi ce mai wucewa ta gaban mai sallah da ya san abin da ke kansa na laifi da ya gwammace ya tsayawa har arba'in ba tare da ya wuce ba shi ne suka ce me ne ne arba'in da shekara arba'in wata arba'in mako arba'in kwana arba'in annabi ne bai ce ba yace gara ka tsaya har arba'in da ka wuce ta gaban sa ko a cikin masallaci yake ba yana nafila ba ya halatta ka wuce ta gaban sa shi yasa sahabbai in sun shigo masallaci za su ga duk babi nan bukari yi babu babuka cikin littafin sa idan sahabbai sun shigo masallaci za su yi nafila kowa na rigegeniya ne ina inda ginshikin masallaci ke bila sunan na masallaci zai su da shi tare da nafilar sa haka zai suke dan ko cikin masallaci ba za ka kyale wani ke tarama ba kuma kuma ba za ka ke tarama wani sallah ba ba sauki ko cikin ka'aba ba sauki sai ka sa ba shi ne karshen masallatai ba وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة لم يتوضأ mun ce wani hadisi zaifi ne ko da haka dai zance mafi inganci shafa ba ta warware alwala amma ayar aula masu mun a falam tajidu ma'an wannan aya tana magana ne akan me akan wato kusantar mace jima'i ba wai shafa take magana akai ba shine Abdullahi dan Abba zake cewa ubangiji ta'ala yana yin kinaya yana yin sayan magana yace mulamasa yace mubashara duk yana nufin jima'i an gane ko da Allah ke cewa al'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum mubashara ala shi ne rungume abu amma Allah me yake nufi cikin wannan aya yana nufin kusantar yana nufin jima'i amma sai Allah yake kinaya haka la mun nisaa ba wai taba da hannu yake nufi yana nufin jima'i haka dai ce la junaha alaikum in sallakatum nisaa ma lam tamassuhunna kaga almas shine shafa da hannu amma nan gurin ma Allah na nufin jima'i haka yace ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin tataddunaha dan me yake nufi da wannan to dan haka ba shafa da hannu ba kenan ake magana wa an abi hurairah radiyallahu anhu wato kenan kaga shafa dai ba ta warware alwala قال قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo hadisi daga abu huraira Allah shi kare ta a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsara da amincin Allah tabbata gare ya ce Iza wajada ahadukum fi batnihi shay'a idan ɗaya daga cikin ku ya samu wani abu a cikin sa an gane ku yana cikin sallah sai ya samu wani abu irin murdawa cikin nan irin kogin cikin nan kana cikin sallah fa ashkala alaihi sai wannan abun ya sa masa kokonto shine iskali din fa ashkala alaihi sai wannan kugi na cikinsa ya sa masa kokonto ko ya sa masa tunani a kharaja minhu shay'un amla yana tunanin shin wani abu ya fita daga jikinsa ko ba wani abu da ya fita daga jikinsa shin yayi tusa ko bai tusa ba ba da tabbacin menene hukuncin wanda wannan ta faru gare shi annabi ce fala ya yakhrujanna min masjid kare ce zai fita daga masallaci wai zai saki alwala hatta yasma sautan har sai in yaji sauti na ƙara au ya ji darihan ko in ya ji wari to ya tabbatar kenan ya yi tusa ya tabbatar ya yi riki amma haka wajen cikin ka ya yi kululululu a kana nan alwalaka ba abin da ya same yanzu maganar malamai da ke cewa alkarkaratu shadida kan kudurudu dan cikin ka yayi kogi ya juya ya meye alwalaka tana nan annabi ce sai in ka ji kara tabbas daga duburanka ko ka ji wari to ka san wani abu ya faru sannan za ka sake alwala ba dai mutum ya matsayi ba ya hana ta fitowa alwalar su zana dan da fito fito ba ya hukunci ba a a sarjahu musulun wannan hadisi ba muslim ya rawaito wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da malamai ke ɗaukar ka'idan nan shahararriya a duniyar fikihu ka'idar da suke cewa al-yaqinu la yazulu bi shaki. al-yaqinu la yazulu bi shakk suka ce tabbas baya kaucewa dan an samu kokonto yaqini baya kaucewa dan kawai kokonto ya zo ina fatan kun fahimta to idan ka fahimci wannan ka'idar sai ka warware maka matsaloli da dama yanzu kai ne kake da tabbas kayan alwalan magariba ka zo masallaci an yi magariba da kai yanzu kana zaune ɗan sai kuma wani kokonto ya zo maka ka alwala ta ku ta warware ko ba ta warware ba da zai kana tabbas ɗin kayan alwala yanzu kuma kwanto ya zo maka to ya za ka yi alwalan tana nan ko ba ta nan tana nan saboda kasancewar kana da alwala tabbas ne kasancewar ta warware ba shakka ne shakka ba ya ture tabbas al yaqinu la yazulu bi shakki gashi nan gurin annabi ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a mutum ya samu wani abu a cikin sa irin kogin cikin nan fa askala alaihi sai hakan ya sa masa kokonto ko rikitar da shi a kharaja minhu shay'un amla shin wani abu ya fito ne ko wani abu bai fito ba wannan ba kokonto bane sai annabi ce fala ya kharuja annabi min al-masjid kada shi ne fitar ga masallaci ya saki alwala alwala su tana nan hatta ya yasma sautan har sai in ya ji sauti samuwar sauti wannan tabbas ne ko shakka ne tabbas dan kaga ashe ya ƙi ne ba a ture shi sai da mai ya ƙi ne dan uwansa amma shakka ba ta zo ta ture ya ƙi ne an gane ku abu yaji rihan samuwar wari ma kaga tabbas to da haka kaga da wannan ne sai ka ce eh, muna karantawa cikin ahlari man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan ba haka mai ahlari yace ba yace duk wanda ya shakka cikin hadasi sai ce mai wajaba alaihi alwudu ya zama dole ki alwala illa an yakuna muwaswisan sai dai in mutum ne dama mai yawan waswasi kenan shi ba zai sake ba amma in ba haka ba da kayi shakka to alwala ta warware wannan ita ce ka'ida ta malikiya to wani akan me a malikiyanta aka gina wannan ka'ida an gina wannan ne karkashin wata ka'idar su da suke cewa azimmatu la tabra'u illa bi yaqin azimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin wanda suke nufi da wannan suka ce bashin da ake bin ka ba ka da ikon sauke shi ta hanyar kokwanton nabiya ko ban biya ba sai kana da yakinin nabiya sannan ya sauka to me suke nufi da wannan karkashin ta ne suka ce duk wanda ya taka alwala ta warware suka ce saboda me suka ce yanzu lokacin sallah yayi ya zama dole kai sallah kayi alwala sai kokonto zo ya fada cikin alwala wannan kokonton da ya shiga cikin alwala zai na su shiga cikin sallah idan kai sallah haka ba tare da ka sake alwala ba yanzu ya zanto bashin da ake bin ka nayi sallah ka yi da alwala mai kokwanto sallar ma ta zama abin zama kokwanto da haka ba ta yi ba kenan <laughs> suka ce sai ka shiga da yaƙini yana fatan kun fahimta to wannan shine ka'idar da wato take tafiya wato qawaid ne malamai suke gina hukunce hukunta kai amma a gaskiya wannan ka'ida ta azzimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin ka'ida ce tabbatacciya amma ba ta shiga kowane babu ta kan shiga waɗansu babukan ba ta shiga waɗansu babukan wannan kuma al-yaqinu la yazulu bi shakk wannan ka'ida ce tabbatacciya madogarta ɗaya daga cikin waɗannan hadisai shine wannan hadisi da makaranta yanzu dan haka dai fayyatacciyar magana shine dan kawai ka yi kokwanton ko alwala ta tana nan ko ba ta nan zaka dauka a matsayin mai tana ba yanda za a yi ya kasance a ce alwala ta walwale yanzu wannan abin da yake nuna mana shi shakka tana walwale alwala ko ba ta walwale alwala shakka ba ta walwale alwala kawo ko dan malamai sun sa shakka cikin nawaqid rubutu ne amfanin kawo wannan hadisin a babi na nawaqid rubutu ali طلق anhu qala qala الله عنه zakari aw qala ar ذكري yamassu zakarahu fi يمس salah a alayhi al-wudu' فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة وعن طلق بن علي an karɓo hadisi daga falk ibn ali Allah shi kare da a gare shi yace kala rajulun wani mutum ne yake masastu zakari yace na shafi gabana wato yayi alwala da ya shafi zakaransa au qala rajul ko kuma yace wani mutum ne yace ya masu zakarahu fi salati ya shafi gabansa yana cikin sallah a alaihi alwudu shin dole sai ya sake alwala ko alwala tana nan ya tambayi annabi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi mutum tabbata gare shi ce la yace ba sai ka sake alwala ba innama huwa bad'atun minka aiki shi gabanka gaba ce daga jikinka abin da yake nufi gabanka kamar hannunka ne na dama ko hannunka na hagu ko kafar dama ko kafar hagu ko kunnan dama ko kunnan hagu yanzu dan kayi alwala ka gama sai ka zo ka shafi kunnan dama alwala tana nan ko ba ta nan ko ka shafi kafar dama ko ka shafi hannun dama ko ka shafi hannun hagu ba da alwala tana nan ba to haka idan kai alwala ka shafi gabanka kuma alwalanka kuma tana nan ma huwa bat'atun minka an fahimta ko duk zan karanta insha Allah kuma wala abaci zan karanta gaba daya wai na tuna mu akwai wata tambayar ta jiya ba ban karanta ba kun bai wannan hadisi da kyau yanzu wani hadisi me yake nunawa shafan gaba ba ya warware alwa dan annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka akhrajahu al-khamsa wa sahahahu ibn hibban wato malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi kuma imam ibn hibban ya inganta shi wa qala ibn al-madini imam ali ibn al-madini ɗaya daga cikin malaman imam al-bukhari kenan ya ce huwa ahsanu min hadisi busra wannan hadisin ya fi hadisin busra kyau hadisin busra shine mai zuwa nan gaba bari mu karanta shi mu faɗi hukuncin gaba daya wa an busra binti safwan radiyallahu anha an karɓo hadisi daga sahabiyar da ake kira busra bintu safwan Allah ta kare da a gare ta tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala annabi jira da abincin tabbata gare shi ya ce man massa zakarahu falyatawassa wanda ya shafi gabansa to lalle ya alwala yanzu shi wannan hadisin mai yake nuna mana shafar gaba yana warware alwala wancan kuma yana nuna mana shafar gaba baya warware alwala kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma akhrajahu al-khamsa wa sahahahu at-tirmidhi tirmidhi yace hadisi ne sahihi wa ibn hibban haka ibn hibban wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace huwa asahu shay'in fi hadha al-bab ababin walwale ababin hukuncin taba gaba ga wanda ya alwala wannan hadisi shi ne mafi ingancin hadisi a wannan babu in ji imam al-bukhari to yanzu ya za a kenan shi yasa sai malamai suka yi sabani waɗansu suka rike hadisin talq bin ali suka ce shafar gaba baya walwale alwala waɗansu suka ɗauki hadisin busra suka ce shafan gaba yana walwale alwala da haka sai suka yi saba to a ka'ida idan an samu hadisai guda biyu zahiruhuma at-ta'aru a zahirin su kamar sun ci karo da juna aikin da yake kan malami ne ya bi waɗannan hadisai tukuna kowanne ya inganta idan ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba kaga wanda bai inganta ba a magana a kansa sai ka gina hukunci kan mai wanda ya inganta idan ka bi su ka samu kowanne ya inganta to ya za ka yi kenan wannan dai a zahiri yana warware wannan wannan kuma yana warware wannan sai suka ce to abin da za ka yi a nan gurin farkon aikin da ya kamata shine ka hada suka yi aiki da su gaba daya ta hanyar da ba za su ci karo da suna ba sama da ka ce ka dauki dai ka yaki da shi ka jefar da daya idan ka dauki hadisin busra yanzu ka jefar da hadisin talq bin ali hukuncin cewa hadisin busra na nuna kawai da ka shafi gaban ka da taurori in ka dauki hadisin talq bin ali ka jefar da hadisin busra hadisin talq bin ali na nuna shafan gaba baya walwale alwala dukkan su kuma daga annabi suke kar ka jefar da wani ya zanto ka jefar da magana annabi ka aiki da ita ba ya zama wajibi yi aiki da su gaba da shi yasa suke cewa aljam'u aula min at-tarjihi wannan ka'ida ce ta malamai suka ce hada hadisai guda biyu kai aiki da su din shi ya fi sama da karin jayar da daya akan ɗaya tunda dukkanin su ingantattu ne ya aiki da su gaba daya. dan ba za ka yi da'awar wannan ya shafe wancan ba sai in ka san tarihin lalle wannan hadisin shi na farko wannan ne na karshen zuwa sannan ka yi da'awar na karshen ya shafe na farko in ba haka ba za ka yi wannan da'awar ba sai suka ce aljam'u aula min at wannan shine ka'idar da malamin suka ta sharhin cikin wato idan ka samu hadisai guda biyu masu bambanci da juna kuma ga su a daya to shine suka ce waɗannan hadisai kana da hanyoyi kaman guda biyu da za ka bi ka yi aiki da su ba tare da sun ci da juna ba hanyar farko sai su ce maka hadisin talq bin ali da yake nuna shafan gaba baya warware alwala suna nufin ga wanda ya shafi gabansa ba da nufin jin daɗi ba wannan alwalarsa tana nan hadisin busra da ce wanda ya shafi gabansa alwalarsa ta warware yana nufin wanda ya shafi gabansa da nufin jin daɗi to alwalarsa ta warware yanzu idan ka ɗauke sa a wannan fahimtar kowanne ka yi mai ka yi aiki da shi ba tare da ka jefar da ɗaya ba yin aiki da su gaba ɗaya shi ya fi waɗansu malaman kuma sai su ce a'a yadda za ka yi aiki da su gaba ɗaya ba tare da sun ci karo da juna ba hadisin talq bin ali da yake wanda ya shafi gabansa alwalarsa bata warware ba ana nufin idan ya shafi gabansa din ya zanto akwai tufafi a tsakani akwai sutura ko akwai wani tsumma sai ka shafi gabanka ta kan wannan tufafin kaga yanzu tafin hannunka bai taba gabanka ba ko to wannan alwalarka bata warware ba tana nan lafiyar ta kalau hadisin busra da yake duk wanda ya shafi gabansa alwala ta warware suka ce wannan ana nufin idza zakar hu biduni ha'ilin in ya tafi gabansa ba tare da wani abu a tsakiya ba tafin hannunsa ya taba gabansa to wannan shine ake nufin ya warware yanzu kaga idan ka dauke sa a wannan matsayin shi ma kai aiki da dukkan hadisan gaba ɗaya ko ba tare da ka jefar da ɗaya suna kawo wajahi na uku amma mai rauni ne amma dai malamai dai suna ambata shi suka ce abin da ake nufi da cewa idan mutum ya shafi gabansa alwalansa ba ta warware ba suka ce in shi ya shafa da kansa eh, eh, in nasa kenan ya shafa amma wanda aka ce kuma ta warware hadisin busra kenan suka ce in ya shafa na wani kenan to alwalansa ta warware ah, wannan ko magana ce mai nisa gaskiya waɗannan hanyoyin guda biyu sun fito da abu fili ko to don haka dai alal hakika wajahin farko na hada wannan hadisai guda biyu a yi aiki da su shine wajahi wanda yake mai karfi sannan kuma mai bi masa wajahi ne an fahimta ku dan haka dai wannan shine mafi ingancin magana cewa idan mutum ya shafa da nufin jin daɗi alwalarsa ta wulwale dan shine hadisin abin nan ke nuna wa busra idan mutum ya shafa ba da nufin jin daɗi ba kuma arwalarsa kuma tana nan shine hadisin talq bin ali ke nuna wa domin dukkanin hadisan sun inganta me kace malam mahmud lamba ta biyu ke za a shafi shafi'i wa dara kudin liyan rafa wa lana sunan galisun wa sawabu irsaluhu wannan yana nufin waɗansu daga cikin malamai sun zai fantar da amma bincike ya nuna hadisi ne ingantacce idan ka duba sauran kutubu takhrij kamar littafin irwaul ghalid fi tadrij ahadith manar sabil da sauran littattafai ta biyu ce muka karanta ai ba ta uku muka karanta ba ta biyu ka duba da kyau a'a ta biyu na kawo ka duba mana jami'in ko hadisai da zai inganta su ne daga waɗansu guda biyu kowanne inganta ne ba wani wanda ke zai cikin su kuma wannan shine hanyar da zaka buka aiki da su yanzu kenan sakamakon da muka fita da shi cikin wannan mas'ala shine shafan gaba inda nufin jin daɗi alwala ta warware in ba da nufin jin daɗi ba alwala tana nan ba ta warware wannan shine abin da yake sakamakon da zamu samu karkashin wannan na'am hadisi bai magana akan mata ba in sun shafi gaban su san bai magana kan su ba wanda suka yi magana kan mata in sun shafi nasu kuma wannan sun yi kiyasi ne akan hadisin maza kuma sun dogara da ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin da ya ce man masa farjahu fale ta wasa sai aka kawo far lafazin far ya shafi namiji ya shafi kuma namiji ka fahimta ko to amma wannan kaga karare kawo man masa zakar wanda ya shafi hukuncin mazai ka fahimta da kyau wa na aisha ta radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي فليتوضأ ثم ala على وهو في ذلك لا يتكلم akhrajahu ibn majah da da'afahu ahmad wa ghayruhu an karbo hadisi daga aisha Allah su kare da gare ta tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabahu qai'un wanda amai ya same shi aw ru'afun ko haɓo aw qalasun ko magwas aw mazyun ko mazi ya fito masa wanda sai daga cikin ababen ne ya same shi falyatawadda to ya sake alwala thumma liyabni ala salati sannan ya je ya gini akan sallarsa wa huwa fi zalika la yatakallam Kar ya magana ma'ana kana cikin sallah sai haɓo ya zo an fahimta ko to shikenan sai ka fita daga cikin sallah din ba tare da ka kauce alƙibla ba kana nan kana cikin sallah ne fa ka je haban nan ka wanke shi ka sake alwala sabuwa ka zo ka gina inda ka yi raka'a ta biyu yanzu sai ka cigaba da ta uku shine ne ibn al-salati wannan na cikin sufar doguwa da aka yi magana cikin cikin risala ta Abu Zaid da rawani idan kun duba hukuncin wanda hako ya same shi dogaran su shine wannan hadisi kun bayyana ku wato kaga a karkashin wannan hadisi abinda za a fahimta da amai da kuma haku da magwas da mazi duk suna